Masu sauraronmu da wannan maraicen Assalamu alaikum da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Yau da gobe ne shirin matasa da ke zo muku daga nan sashen Hausa murya Amurka akan mitoci 25, 31 41. A yamai kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 200.5 a zangon FM. A sauran sassan kasar ta Nijar kuma za ku iya jin mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da niya FM. A kuma sun kasar Ghana kuma ana iya jin mu ta Alfa Radio. ko kuma ta internet um, sai kuma ta internet a voahausa.com ko kuma ta facebook a shafin voa hausa masu gabatar da shirin hafsat maina muhammad tare da ni Safina ta sada su dangi 14 ga watan Nuwamba na kowace shekara an keɓe shi ne domin jan hankalin duniya a kan ciwon siga, inda a yau 16 ga watan Nuwamba shekarar 2017 wannan batun za mu tattauna. Inda taken bana shi ne munin cutar sukari ga mata, illar cutar sukari ga mata. Shin menene makasudin wannan taken a bana? Shi ne domin a jawo hankalin al'umma. ga irin bukatar da mata waɗanda suke ɗauke da wannan cuta suke da ita na samun kulawa ta musamman musamman ta fuskar samun ganin likita tun da su yanayin cutar tasu tana bukatar ma ba wai likita guda ɗaya ba likitoci da yawa tun da in kai la'akari da cewa mace musamman wacce take cikin shekarunta na haihuwa in ta samu ciwon siga to illarsa ba wai akan ta kaɗai bane har da akan abin da yake cikinta da za ta haifa to saboda haka su mata masu wannan eh, masu ciwon siga suna da bukata ta musamman to kuma saboda wannan bukata ta musamman akwai kalubale da suke samu wajen samun wannan bukatar saboda haka ake kira ga al'umma cewa a samar da hanyar da za a zama a cikin sauki sun samu wannan ah, kula ta musamman da suke bukata Dr. Ibrahim Jummai Gezawa kenan babban likita mai kula da masu ciwon suga na asibitin Malam Aminu Kano da ke Kano. Domin ƙarin haske da karfin da ƙarin fahimta kan wannan cutar, wakilinmu Muhammad Salisu Rabi'u ya jiyo mana ta bakin wasu mata da suke ɗauke da cutar. Sannan kuma za mu ji daga Dr. Sani Labaran babban jami'i mai kula da asibitin cututtuka na jihar Sokoto. sai ku kasance da shirin yau da gobe a yau domin jin yadda za a tunkari cutar ciwon siga. To bari mu fara da jin ta bakin wasu mata masu ɗauke da cutar da wakilinmu Muhammad Salisu Rabi'u ya jiyo mana. Malama wannan ciwo na siga tun yaushe kike da shi? Wannan ciwon sigari da nake da shi yau wajen shekara uku kenan. ya aka kika gane kina da shi wannan cuta abin da ya faru ya fara man daga kafa ba da faso sai na kafafuwa na ya faso sai ya zama cewa ba na iya motsa ba na iya tafiya dan ba na iya tafiya sai na mazarka kai na asibiti ina zuwa na samu likita sai ya ce a fara min test din shuga sai ya ce na ce to da yadda aka min test din shuga ba ci an min test din shuga sai aka discover cewa ina da shuga sai aka ce min to ina da diabetes saboda haka sai aka rufar ina nan wurin kafin wannan lokacin kin taba zuwa asibiti domin a gwada ki a ga ko kina da wannan cuta gaskiya ban taba zuwa ba saboda matsala aka sari mu mutane wa'yan suna inheritance amma ba sa zuwa su duba saboda ba a damu ba to abin da zan iya kira ga mutane al'umma ga baki daya a rika zuwa ana test din shuga din nan saboda gaskiya ana ana gadon sa to yanzu ya kike fama da wannan larura gaskiya ina fama da larura saboda ina matsalar da nake samu wurin siyan magani gaskiya saboda maganin yana da tsada kuma muna kira gwamnati ta taimaka mana mu ta taimaka mana mu samu a taimaka mana da magungunan nan saboda magungunan nan yana tsada saboda hakikanin gaskiya aka akasari in an rubuta mana magungunan nan wallahi na sati biyu muna sayan sa sama da dubu uku kwaya goma sha kwaya goma sha hudu na sati biyu kenan to da wanne za mu ji ga kuma abinci kuma an kamsata mana cewa ga irin dukokin abincin da za mu rika ci shi kansa abincin ma tsada ne a wannan barin da ake fama bayan kalubalen wannan tsadar magani akwai wani abu da masu wannan larura suke fama da shi ito eh muna fama lurai kala-kala abubuwan da ya zamanto cewa inna lillahi wa ilaihi raji'un bayan da zamu saboda me yasa mun riga mun samu kuma a cikin wannan lalura mun roƙon gwamnati da taimaka mana dan Allah dan Annabi da kan federal zuwa state zuwa non governmental organization su taimaka mana a cikin wannan lalura da muke fama da shi malama za mu so ki bayyana mana shekara nawa kina fama da wannan larura ta cutar siga shekara ta ishirin da biyu ina fama da shiga hawan jini na kuma shiga amma shigan shekarsa goma sha takwas a tare da ni shirin hawan jini ne ya aka yi kika gane kina da wannan larura da haihuwa na yi in kada na haihu to sai jini ya dinga yawan zuwa kowane lokaci ko sai na jin maganganu wajen mutane na dinga cewa in kana shiga jini jini ba a barin ka ta baban zubo wato shikenan sai na kwanta rashin lafiya sai a kan nasarawa shikenan suka ce wani ciwo ne da wannan ciwo ne da ni wallahi wani zubin wallahi ba kudin sai maganin wallahi tala amma dubu goma sha hudu ɗari biyar ake sai mu duk abin nan zubin ba ni da shi sai da nan ganin ƴan uwa su ba ni yara na ba su da karfi wallahi tala haka nake ta fama kafin wannan lokaci kin taba zuwa asibiti da niyya a gwada ki ko kina da wannan larura a ah, nan dai shekara ta goma sha uku da zuwa nan a wai kafin a gano kina da cutar lokacin da kika haihu kin taba zuwa asibiti domin a gwada ki a nan ma na haihu gaskiya sannan ba sa gwaje-gwajen irin wannan ba amma yanzu ake ko ita ina ko ji in ciwo zuwa nake yanzu ga kuma kafa ina fama da ita yanzu kafin ma yanzu wannan irin kalubale ne yafi damin ki a game da wannan larura wallahi abin da yafi na gaskiya wannan shigan da kafa idan da kafa ba ta min ciwo amma yanzu mataki ne a nika na taka kwata ban wanke ba to haka nake fama da shi wallahi ga ƙwarsa duk sun haɗan mu to wani irin kira za a yi ga hukumomi domin ganin sun kawo masu wannan larura tallafi wallahi mu tallafi muke nema wallahi tallafi sun tallafa mana magani wallahi tallafi yara na ma ba su da karfi wallahi wallahi ki ta ci cuɗa marsa yanzu za mu wallahi malama shekara kino da wannan larura ta cutar suga shekara ta goma kenan da ciwon suga daidai wannan lokaci kika gane cewa wannan larura ta kama ki na samu kamar shekara bakwai da ganewa alal misali asibiti kika je awo ko ko me ya faru ah, da farko dai na yin yawan jiri ba na iya gani sosai da sagewar kafafuwa sai wata rana sai na yi fitsari bayan na yi fitsari na yi tsarki na sa ruwa a kafa na a shibe wanku sosai ba bayan awa biyu sai na ga kamar na sha shayi na zuba to na taba sanin cewar idan mai siga ya fitsari akan gan shi kamar siga an sha shayi to shine da naga wannan hankali na ya tashi sai na sake yin fitsari na zuba a ƙasa na ga sai ya bushe sai na garza ya zuwa asibiti ana mini ta sai aka ce siga gare ni tun lokacin da aka ce kina da wannan larura wani irin matakai kika ɗauka eh a lokacin da aka ce man ina da siga to shine sai na je asibiti sai aka bani kwayoyi aka dora ni akan abinci alkama da wake to muke ci muke ci haka har zuwa bayan shekara shida to daga karshe sai jiki ya zo ya tsanani aka kawo ni nan asibiti aka kwantar da ni aka ɗora ni akan treatment aka ɗora ni akan abinci amma yanzu alhamdulillah wani irin kalubale masu wannan larura suke fuskanta musamman a nan arewacin najeriya to muna fama gaskiya da wahalhalu saboda babu kuɗi muna fama da siyan magani abinci gaskiya tunda Allah na tuba ciwo ne mai wahala dan abin da kake da shi in baka samu mataimaki ba duk sai ka ga ya kare kuma ba dama ka daina shan magani in ka daina jiki zai rikice shi ne kalubalen da muke fama to wani irin kira za a yi ga hukumomi domin ganin sun kawo muku dauki don allah don annaba a taimaka mana da siyan magani ko kuma a yi mana taimako a ba mu magani kyauta ko kuma a taimaka mana a dinga rangwanta mana kuɗin magani shi muke nema da allah gaba ɗaya jama'a gwamnati a taimaka mana a dubi wannan abun ko za mu samu afuwa hajiya za mu so ki bayyana mana yawan shekarun da kike da wannan larura ni shekara ta goma sha hudu kenan ina tare da wannan ciwo ya aka kika gane kina da wannan larura haihuwa na zo asibiti sai aka yi min operation to da aka yi min aiki kwana uku aiki ya lalace sai da ni kwana talatin sannan ciki na ya gyaru to a nan na gane ina da siga kafin wannan lokaci kin taba zuwa asibiti domin a gwada ki a game da wannan larura eh na je asibiti likitan ya ce da ni ina da siga amma na ciki ne tun haihuwar wannan yarinya saboda haka ya ce in na haihu zai iya tafiya to shi yasa ba mai da hankali akan na rika zuwa follow up ganin likita akan sigan ba tun daga lokacin da aka gano kina da wannan larura wani irin matakai aka ɗauka to matakai dai da aka ɗauka ina zuwa asibiti yana likita ina shan magani sai dai matsalar da nake samu maganin yana da tsada an likita ya rubuta min na sati sha biyu da kyan nake samu na sha na sati shida to wannan baya haifar da matsala a jikinki yana haifarwa sosai saboda haka ba yanzu ni wasu wurare na ma suna yana fasa min jiki wani gurin ya yi ruwa a ta faman wanki da kyar na samu na warke amma ido na yanzu na zo ba gani nake ba na iya karatu wani irin kira zaki ga hukumomi ganin sun tallafawa masu wannan larura to kira da za a yi ne da Allah don annabi gwamnati ta taimaka mana a kan magani ko a rika dan rage mana kuɗin maganin ko kuma a rika ba mu kyauta don Allah ta taimaka mana don muna cikin matsala ciwo ne da dole sai ka sha magani in baka sha magani ba ba zaman lafiya taimaka mana don Allah don annabi malama shekarun ki nawa da wannan larura shekara ta bakwai da shi a wani mataki aka gane kina da wannan larura na yi rashin lafiya ne na je asibiti sai likita aka yi min test shine aka gane cewa ina da ciwon siga kafin wannan lokaci kin taba zuwa asibiti domin a gwada ki game da wannan larura gaskiya ban taba zuwa ba kafin in samu ciwon eh. ban taba zuwa ba bayan an gano kina da wannan larura wani matakai aka dauka matakan da aka ɗauka shine sun ɗora ni kan magani da allura sai kuma bin ka'idodin abinci to shine matakin da aka dora ni akai. To wani irin ƙalubale kike fuskanta game da wannan larura? kalubale guda ɗaya ne matsalar idan ka zo asibiti kai kana jin ciwo a jikinka amma misali idan ka je emergency sai su ce maka ka tafi GOPD sun fi so a kawo musu wanda yake ya jiga ta tukunna kuma kai kana jin ciwo dan sautari na zo emergency sun ce min in je GOPD kuma in na dagi suka tsaya suka duba ni sai kaga karshe kwanciya ma za a bani kin ga ya kamata duk wanda ya zo da matsalar shi a saurare shi idan an auna shi an ga abin da ya dace da shi in gida zai tafi ya tafi in kuma duba shi ya kamata a yi dai na musamman sai a yi masa ni shine korafi na gaskiya sarki Allah. Amin, amin, suma amin ya Allah. Amin, amin, suma amin ya Allah. To amin Allah ya kara mana lafiya Allah ya ba mu yadda za mu yi idan ya dora mana ciwo. Amin amin amin. To Safina kin ga game da wannan ciwon da taken bana da aka mm. sa kungiyar ƙasa da ƙasa masu kula da cutar siga watan mm. IDF sun ba da sako na musamman akan mm. taken bana tunda ya danganci ciwon siga da mata. Suka ce ya kamata kowace ƙasa a ce suna da magunguna ajiye mm. domin uh, mata su samu cikin sauƙi mm. ba tare da sun sha wahala ba kuma ilmantar da su mm. akan cutar siga mm. kin ga kamar waɗanda suka yi bayani in kika saurari bayanin su zaki, zaki kula cewa suna da ɗan ilimi suna da ilimi akan wannan cutar shi yasa da yawan suka garzaya asibiti da suka gano to shine takin ke cewa eh, eh, yawa shine takin ke cewa inganta bangaren lafiya na, na cutar siga mm, musamman mm. saboda haka kinga taken yayi daidai da lamarin da ake fuskanta akan mm, cutar siga Allah ya sa a dace kinga kaman zaki ga cikin masu sauraron mu da yawa sun yi magana cewa su a karkara ba su ma san menene cutar ba balle su ji to kinga babu wayewa kan na'am na'am akai Allah ne ya sauke amin amin to ah, masu sauraron mu a shafinmu na facebook da twitter mun tambaye ku cewa shin a ganinku mutane na ɗaukar matakin sanin suna ɗauke da cutar siga ga yadda kuka amsa mana To sakon farko ya fito ne daga Shu'aibu Zidane ya ce Assalamu alaikum yau da gobe. Gaskiya ba dukkanin mutane ne suka san suna ɗauke da wannan cuta ta siga ba, saboda akwai karancin zuwa awo ga mafi akasarin jama'a kuma ta hanyar awo ne kaɗai mai wannan cuta zai sai na ɗauke da ita ko baya ɗauke da ita a tashi lafiya yau da gobe. Sako na biyu kuma ya fito daga gurin Zainab Musa mai aduwa ta ce mafi yawancin mutane ba sa damuwa da sanin suna ɗauke da cutar siga wannan kuma ganganci ne ya kamata a rika zuwa awon cututtuka ba sai na siga kaɗai ba. Allah ya ƙara mana lafiya da abin da lafiyar za ta cimma. Ku tashi lafiya yau da gobe. Sai Basiru Sha'aibu ya ce salam yau da gobe. Gaskiyar magana ita ce mutane muna sakaci ta wannan fanni saboda wani dalili daban. Haka na ji wani mutum yana cewa idan mutum ya je aka yi mishi gwaji sai a yi mashi jaye-jaye. To idan muna irin wannan tunanin to babu lokacin da za mu binciki lafiyar mu kenan. Na gode ku tashi lafiya. Sako na gaba kuma ya ce daga Abbas daga abas na gogo dan zomo ya ce yau da gobe ai mutane da yawa musamman mu 'yan karkara ba mu ma san mecece cutar ciwon suga ba ma balantana mu je a mana gwaji saboda karancin wayar da kan al'umma kan cutar sai baban gida na yulwa bungudu ya ce gaskiya mutane da dama ba su san suna dauke da cutar ba kuma waɗanda ba wani mataki na kaucewa kamuwa da cutar sun fi yawa saboda musamman a Najeriya. Buhari Yahaya Unguri ya ce yau da gobe hakika wannan matsala ce mai girman gaske dalili kuwa mu ma'aikatan asibiti muna fama da mutane masu ɗauke da cutar ba tare da sun san suna ɗauke da shi ba. Ya kamata mutane su rika ziyartar asibitoci don kare lafiyarsu na gode ku tashi lafiya. sai abdullahi yahu ya'u a kifashi allah sa na faɗi sunan daidai ya ce zuwa asibiti akai akai shine mafita ga duk wata cuta fata na yan uwana na karkara mu rinka ziyarar hukumomin lafiya mafi kusa na gode yau da gobe shi ko ayuba sarkin hakuri lafiya ya ce a gani na mafi akasarin mutane ba sa ɗaukan matakai ba sa ɗaukan matakan sanin ko suna ɗauke da cutar siga ba musamman a karkara saboda rashin zuwa gwaji a asibiti. Sai a Rabiu Muhammad gidan madu Sokoto ya ce yau da gobe tabbas mafi akasarin mutane ba su ɗaukar matakin sanin suna ɗauke da cutar siga musamman ma waɗanda ba su motsa jikinsu sau da yawa sukan ki zuwa wurin likita saboda kada ya gindaya musu sharaɗin cin wasu abubuwa Wannan na ɗaya daga cikin abin da ya sa mafi akasarin mutane ba su ɗaukar matakin sanin kan cutar siga. Allah ya kyauta da fatan za mu riƙa kusantar likitoci domin masu iya magana na cewa lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke. Shiko Bello Muhammad tafi da ya ce salam yau da gobe. To, a gaskiya mafi yawancin masu ziyartar asibiti su ne waɗanda cutar ta bayyana a gare su amma abu ne mai wuya kaga mutum ya je kawai domin a yi masa wannan gwajin cuta ta siga ba tare da ya ji wani alama ba ta cutar ba. sai hussaini alhaji ali mai gishiri rijau ya ce a gaskiya karancin ilimi na wannan cuta da kuma talauci su ne ke sanya mafi yawan mutane ba su zuwa gwaji balle su san ko suna da wannan cuta ko ba su da ita da fatan ku ma'aikatan kafafen yada labarai za ku dinga wayar mana da kai domin sanin illolinta yau da gobe ku tashi lafiya sako na gaba daga real yunusa ya ce eto eh a gaskiya ba kowa ba bane yake sanya je gurin likita domin rashin sanin muhimmancin ganin likita kuma ko da mutum ya san yana dauke da wannan cuta wai shi kunya yake ji a gan shi a gurin likita har mutane su san me ke damunsa yawancin kuma mutanen ƙauye an fi samun su da wannan matsalar har sai kaga ciwon ya ci ƙarfin mutum Allah ka sa mu dace. Amin ya Allah dan Allah a dinga zuwa asibiti ana ganin likita ba abun kunya bane. <laughs> ba abun kunya bane ko kaɗan. <laughs> Kwarai to idan muka koma a shafinmu na Twitter at Umar Ada 3611 ya ce ai talaka bai san da cutar ba sai ta kada shi tukunna. Nan ne in an je asibiti aka masa gwaje-gwaje sannan a gane yana da shi. At Abdul Balkore 1 Allah ya sa na faɗa daidai. Mm. Ya ce a gaskiya yawancinsu ba su ne ba su san suna ɗauke da wannan cuta ba saboda ba su zuwa awo asibiti. Sai Adbaffa Haruna ya ce tallaka fa sai ya kwanta yake sanin ba shi da lafiya ko yana ɗauke da cuta domin ba shi da hanyar sanin ko yana ɗauke da cutar ko a'a. at yuguda ali ya ce gaskiya mutane ba su cika yin gwajin cutar siga ba kamar ni ban taɓa zuwa ba amma insha Allah zan fara zuwa. To Allah ya yarda. Amin. Sai kamal abokin daga ƙarshe kamal abokin kowa ya ce Assalam VOA. gaskiya kashi casa'in na mutane ba su ɗaukan mataki na sanin ko suna ɗauke da ciwo babban matsalar ma ita ce ko da an gano suna ɗauke da shi ba su san bin ka'idoji ka'idojin da masana suka gindaya musu akwai buƙatar ƙara sanar da jama'a alamomin cutar da abubuwan da suke kawo ta ku huta lafiya. Mm, to mun gode a ci gaba da turo mana da saƙonni. To abokiyar aikinmu Maryam Bashir Bugaje ta tattauna mana da ƙwararren likita Dr. Sani eh, Sani Labaran jami'i mai kula da asibitin cututtuka a jihar Sokoto ga yadda hira ta ta kasance. Shin menene cutar sukari? To, cutar suga ko kuma diabetic da muka sani. Hmm. Wata cuta ce wadda take takan faru ne yayin da ɗan adam akwai cikin jikin shi waɗansu wani ƙwai waɗanda ake inda ake sarrafa abin da aka ce ma insulin. To kowane ɗan adam yana da su. Ko yayin da suke lafiya kala suna aiki za ki samu cewa babu matsala saboda idan ya ci abinci insulin ɗin da suke yi zai sarrafa abincin kuma jiki ya amfani da shi yadda ya kamata yayin da mutum ya samu matsalan ɗaya daga cikin su sai ya ga cewa ko dai insulin ɗin ya zama bai isa ba ko kuma babu shi ba za su produce saboda haka sai ya zama shuga abincin da ci abin ya zama jiki ya amfani da shi yadda ya kamata sai ya taru cikin jini ya shi ne za ka ga shuga ya yi sama a ce suga mutum ya yi sama to wato sinadarin matsaloli da yawa eh, eh. wato eh, sinadarin insulin yana taimakawa wajen cire suga ne daga jini eh ai shi insulin shine ke sarrafa suga din da mutum ke ci wato suga bata wuce carbohydrate wato abinci mai mai ba da energy mai ba da kuzari mm. wanda shi shine cike da suga kamar misali munan a sanin al'adan bahaushe shan hura cin tuwo na shinkafa na dawa na masara waɗannan suna cike da waɗannan abin da aka ce ma shuga amma idan kana da insulin a jikinka yanda yake yana mm. aiki to ba za su la'antar da ke eh, eh, samun ma matsala ba saboda ni saboda da ka ci su suka shiga jini insulin zai dauke su kai cikin jiki yanda cikin lokacin za ka yi jikinka zai amfani da su amma idan babu insulin din nan to shi ne za a samu matsalar su sama har a ce suga ya yi sama. Likita eh, ka ce kamar suga da ke cikin fura masara wato kenan ba sugan da muka sani ba da muke sa yayi zaki ba ba shine kadai suga ba ko ko ban gane ba tunka ba. A'a ba shi ba shi kadai ne suga ba ba shi kadai ne suga. suga. Mm. Ko wani abinci irin da na ce abinci mai ba da kuzarin jiki. Mm. Amma abincin da muke ci a nan kowane yana kunshi da ƙarshen shi abinda aka nuhi za a jiki zai mai da shi shuga wanda za a yi amfani da shi jiki zai amfani da shi wajen ba da kuzari ga dan adam misali ya je in baka da energy ba za ka iya aikin karfi ba idan aikin noma aikin ah, jan mota ko wasu abin da haka mm. to yayin ta zama kana jiki ya sarrafa shi to za ka yi amfani da shi domin ah, waɗannan abin din to amma idan babu su za ka ga cewa jikin mutum ba zai yi amfani da ah, wannan abin da ya ci ba sai abin abinci ya zama ma kaman alheri a jiki sai ya zama cuta saboda abin da ciwon din ya karshen eh, muka abin da muka ce end product din shi sai mm. ya taru cikin jini shine shuga din kuma ya yawa idan mm. aka je aka auna asibiti sai a ga shuga din ka ya sama wadda rifayin shuga da muke amfani wace tsammani ita kamar shuga da muke amfani wajen shayi abinci dai haka mm. eh ko kuma irin su rake mm. dukkan su su refined sugar ne su directly suke suke suke tada sugar jini ya yi sama sosai da sosai to to ya ake gwajin cutar sukari eh wato ana gwada ta na daidai idan aka ɗibi fitsarin mai wannan cuta din aka auna a ɗakin bincike za a ga abin da aka ce ma glucose ya yi sama za a ga irin abin da muka ce ma 1 plus ko 2 plus ko 3 plus to idan aka ga wannan abin shi zai nuna alamun cewa lalle wanga mutum yana fitsarin shuga glucose a cikin fitsarin shi to idan aka ɗibi jinin shi akwai abin da aka ce ma za a yi akwai random blood sugar wanda za a yi ɗiba shuga ɗin kowane lokaci a auda ita ma za a ga wannan sinadarin na glucose ya yayi sama ko kuma a ce a yi mutum a ce mutum ya je fasting blood sugar ka je ka yi azumi daga karfe da na dare kada ka sake cin komai sai da safe an auna to da safe idan auna kin ga ya kamata tunda baka ci komai tun tara mm. har safiya ya kamata idan auna sai a ga shugan nan yayi ƙasa shine aka ce ma fasting wato kai azumi lokacin to idan kai aka je aka auna sai a yi cewa ga mai ciwo din sai a yi cewa shuga din yayi sama da yawa fiye da kaman ka karya kumallo da safe alhali kuma ka yi azumi don tun kare ta na safe ka saka ci abinci ba na dare har safiya ta yi baka ci ba to kuma an auna an ga shugan nan ya sama in ya yi sama shi ne za a auna a tabbatar cewa lalle wanga yana da ciwon shugari eh, shuga da aka faɗi. Shin akwai alamomin da mutum ma zai gani tun ma kafin ya je asibiti? Yes, kwarai da gaske, kwarai da gaske. Idan mutum yana da ciwon shuga, babban alamun da zai fara samu shine yawan fitsari. Za ka yi ta jin fitsari akai akai akai akai. Sannan za ka yi ta shan ruwa. za ga mutum yana shan ruwa da yawa sannan za ka yi ta jin yunwa a cikin jikinka za ka ji kana jin yunwa sannan za ka irin samun bushewan baki miyau ɗinka su ɗauki da sauransu haka to wannan shi zai nuna ma alamun lalle akwai wani a matsala ta wannan abun to idan aka auda a laboratory da ake bincike nan ne za a tabbatar da wannan cuta to ito ita wannan cutar sukarin tana da magani ko kuwa? ba ta da maganin da za a ce ka sha ka warki amma ana control ɗinta ana control kuma ka ga mai ciwon ya zauna yana rayuwar shi kamar yadda kowa ke rayuwar shi idan dai ya kula da ka'idojin da aka sami shi akwai ka'idoji na abinci akwai ka'idoji na magani akwai ka'idoji kuma na sauran ka'idojin za a baka kamar motsa jiki ah, ka dinga exercise kada ka dinga zama wuri guda ko da yaushe haka to magani kuma akwai allura ya cancanci da irin insulin din irin da wannan cutar da ka gida in sa akwai wadda aka ce ma wadda ake gado wadda yaro ke daukowa ita abin da aka ce mata insulin dependent shi karamin yaro zai taso da ta har kai babba to ita duk karfin da zaki gabata ta jin kwayan cuta wannan kwayan magani da ake sha da baki sai an yi allura to wadda aka ce ma adult onset wato wadda mutum ke samu yayin da ya ya zama babba to ita ta karfi tana jin magani amma dai control na abincin da kake ci shine ban muhimmanci mutum zai rage cin irin su wannan carbohydrate din abinci mai bada kuzari mutum zai zai control yadda yake cin su amma dai idan mutum ya je asibiti likita zai mai bayani yadda ya kamata ya kula da waɗannan abubuwa likita ƙara lissafo mana abincin da mutane kamata su kula a kai Eh, to kamar na ce muna kamar arewacin najeriya kin san babban abincin mu dai shine tuwo mm. yana yiwa tuwo na shinkafa ne ko na gero ne ko na dawa ne ko na masara mm. to wannan dole mutum ya kula da yadda yake cin shi dole a kula da yadda ake cin shi wani wuri ma za a ce a kama daina cin shi mai da karfi ga irin su wake su acca su alkama to haka su dai suna suna suna dan dauke da ba su dauke da wannan suga din ko kuma sukarin da ke kawo wannan matsala din da yawa a cikin abin to an hisa mutum ya sha su ya dinga amfani da su to wato ita wannan dai cutar sukari in mutum ya kamu da ita ba taɓa da ita har abada a gaskiya ba ta rabuwa amma dai tana kamar yadda tana zama control akwai cututtuka da yawa a haka suke misali ciwon hawan jini ya ga ba a warke shi amma dai yana kwantawa in dai kana kula da shi sai kai ta rayuwa ka kama baka da shi shi ma haka ciwon shiga so akwai su in cututtukan nan da yawa in dai an kula mutum zai zai zai zai yi rayuwar shi da eh, yadda ya kamata ba zai samu wata matsalar su ba amma idan ba a kula ba su kuma suna da abin da aka ce ma long time complication har dai shi ciwon suga mm, illoli idan ka farki mm. baka eh, kula ba zai wata zai kai lokacin da zai iya shafan idanunka to gani mutum mutum na iya maka cewa to zai iya shafan zuciyar mutum zuciya ta buga ko kuma ta ya samu abin da ake ma faɗo a cardiac failure ko kuma zuciya ta zama ba ta aiki sosai da ko ina yana ko wani gefe na jikin mutum yana iya shafa to akwai matsalolin shi akan shi amma dai an kula gwargwado ana rayuwa kuma ba tare da wata matsala ba. Yanzu kama karya ake ilimi hallau babu shi. Rayuwa ba ba. Rayuwa wannan ta isa a masu mulki ta bar mun kashi. Rayuwa Allah ya bamu lafiya Allah ya bamu yadda za mu yi ya bamu cutar eh. amin hafsa da ko ni rahoto da na gani wai akwai mutane miliyan 397 da ke dauke mm. da wannan cuta ta suga a duniya a yau kuma cikin wannan miliyan 397 miliyan 22 ah, hmm. suna kasashenmu ne na bakaken fata da ke afirka wadda najeriya a matsayin kasar da ke da yawan um, jama'a tana dauke da yawan bil'adama da ke dauke da wannan cuta ta siga miliyan hudu mm. ita ce ta biyar ga irin a cututtukan yadda aka kakkasa su na mm. ciwon siga. din mm. Najeriya ce ta zo ta biyar. Kuma idan kika je kamar ban katse miki hanzari ba um, na ga kina kin dauko kidayar mutanen da ke dauke da shi a kasashen mu na bakaken fata akwai kuma wani karatun da aka yi na cewa uh, a shekarar dubu biyu da arba'in za a samun ƙarin uh, watan mutane mm. da ke da cutar mm. watan su miliyan 300 da, da, da sha uku. Mm. Kin ga wannan lamba ta hau sosai. Kuma Hafsat wai abin damuwa shine kashi saba'in zuwa casa'in na cikin miliyan hudun da ke Najeriya ba su san suna da cutar ba ko kuma ba su warke ba ko kuma ba su san ba su sha maganin da za su warke ba. Eh. So wannan abin damuwa ne wanda muke kira ga mutanen da ke ƙauye da birni. Su je asibiti. Da ko baka ji cuta ba akai akai da ka ji a ya ɗan yi nauyi. ka je <laughs> Allah to amma wani ka je ƙara aure ko ka je ka cika ka da na'am ka je amma kin san ba sai ma ba sai ma aljihunka yayi nauyi ba akwai asibitocin da ke kula da mutane fi sabilillahi don Allah na'am eh a je mm. a duba gaskiya mm. lafiya uwar jiki inji wani da ya turo mana sako ko <laughs> kwaraye eh, ba a fushi da ita karshen mm, shirin yau da gobe kenan na yau da fatan kun ji daɗin shirin kuma kun amfani da darussan da ke ciki yanzu